والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na lahadi na litinin wanda ya dace da biyar ga watan shawwal watan goma a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na goma ga watan daya shekara ta dubu idan ba manta bare mana cikin kitabul biyu hadisin da zamu tashi kansa yau shine hadisin Jabir dan Abdullah wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma qala أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباءه muttafaqun alaihi wannan hadisi an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da gare shi Jabir dan Abdullahi yace a ta rajulun minna abdan wani mutum cikin mu ya yanta bawansa cikin mu mu sahabbai wani mutum cikin mu mu sahabbai ya yanta bawansa an abdallahu an duburi wato a matsayin bawa mudabbar bawa mudabbar shine kace da bawanka idan na mutu ka sami yanci an fahimta ko to yana nan rabi da rabi shi ba bawa cikakke ba shi kuma ba mai yanci ba daga ranar da da riga shi mutuwa to shi kenan ya riga ya samu yanci an fahimta ko ne bawa dabbar, to yana nan ya yantar da bawansa da sharaɗin mutuwarsa walam yakul na malun ghayruhu wannan bawan Allah baya da wata dukiya a duniya sai wannan bawa wato ya samu karerar arziki kenan fada'a bihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya sa aka kirawo bawan nashi fa ba'ahu sai ya sayar da shi abin nufi mutum ne yake da bawa sai ya ce da shi bayan mutuwa ta ka samu yanci bawan na nan na jiran mutuwar ubangidansa dan ya rabauta da yanci sai kuma ubangijin nasa ya samu kareya ta fuskar tattalin arziki ba da komai a duniya sai wannan bawa da manzan Allah ya ga irin halin da yake ciki sai ya kirawo bawan ya sayar da shi kuɗin kuma ya baiwa ubangidan dan yayi jari ya tada ko madarsa ta harkar kasuwanci ya halatta ko bai halatta ba har ma shakka kuke manzo Allah ya tsar kuma shakka kuke ne ya halatta ko bai halatta ba Thank you. waye fara magana da ta. bismillah astu assalamu alaikum ah, abin da bitar abin da hankali na kasuwanci ne mu kamar masu sana'a eh. eh misali mutum yana gyara mashin haka sai mutum ya kawo masa mashin ya ce masa gashi ya gyara masa a ah, dangane da kaya shi ya san kayayyaki yana sai da kaya. sai ya ce masu kyau ne wannan abu kaza da abu kaza wanda za a sa a cikin abun gyara. Eh. Ya ga masa lissafi. A ƙa'ida shi mai gyara san kuɗin sai ya gaya masa kuma da tsari a bisa kuɗaɗen bayan ya gama sai ya hajji sabitin kuɗin aikin sa ƙarshe kuma ya kama kaza sai ba shi sabitin kuɗi ya sa ba tare da ya ba shi ko ba malamin ta wannan ya haramun ne da abin da ya ci ah. a ka'ida ya faɗi kuɗin kayayyaki da za a saya na gyara za a saya abu kaza kuɗi kaza za a saya abu kaza kuɗi kaza dole ya faɗa masa gaskiya ita gaskiya fa ba shawarar ka ake ba Allah ne ya tilasta ma dole ka faɗe ta mutum ya san abu cewa ana sayar da shi naira ɗari biyar ce ɗari biyar ko ɗari shida ka ƙarya yi tun da zai faɗa ya san ƙarya yake ƙaryan nan kuma haramun ce ko manzan Allah ce ƙarya tana shiryewa zuwa ga fajirci aikin fajirci na shiryewa zuwa ga wutar jahannama saboda haka sai mutum ya kiyaye manzan Allah ce man kana min billahi wal yawmil akhir falyakul kulme, to yanzu wannan abin da ya faɗa alheri ne ba wani kowa san ba alheri ya faɗa ba da mai gyaran mashin da mai gyaran rediyo da mai gyaran talabijin da mai gyaran agogo duk abin da kafsan safaya fata da za a sayo sai ka faɗi hakikanin kuɗinsa ko da ka faɗi kuɗinsa sai aka je kana tsammanin ɗari biyar ne a farashin jiya ko shekaran jiya yau sai ka je ya sauko ya zama ɗari hudu da hamsin dole wannan hamsin ka dawowa da mai kuɗi kayansa idan mutum ya ce ya ci haramun na wahida. misali ne na sa kuɗi ya sayo kayan irin na na gabatar masa da shi sai ka faɗa masa nawa ka saya su yadda nan saya eh. misali an sai da hijiyar kamar yadda ka eh. sai wata sai na zo kayan da wani hada na sa dama mai ban ba sai na zo na ɗari biyar da hamsin kamar yadda aiki na me bambanci ban gane ba ba da ya ce ba da kai yi cinikin ba a farko ya ga cewa me cewa kudin kayan kaza kaza da mutum kan bara kan kawai da wallahi malam duk abin da ka kara a cikin haramun ne kawai ma ba kai kuma ka fahimta mun hada shi ma ba ba bi ba dai sai ba wanda ke ba su mai kyau ya azama da shi don mutashi da rai sai mun tara sai mu shigo mana ba ta da mota ba a ka a duk abin da zaka faɗa wai ita gaskiya idan ka faɗe ta wai wai zaka faɗa ne dan shi ko don tsakaninka da Allah to kuma sai ka nufi shawara gaskiya fa aka ce ittaqullaha wa kunu ma sadiqina shikenan tsakaninka da ubangijinka wai wannan abin da za ka kara maka me zai ɗebe maka talauci mutum ya kara naira hamsin ya kara naira ɗari kadara ya kara ɗari biyar ba abin da zai ɗebe masa talauci ina jin ka ina jin ka zai su su sami masu sai da kayan nan su ba su abu kaza a side misali kudin da naira ɗari ɗari ne shi su zana kuma ba a naira casa'in casa'in ko a casa'in da biyar biyar bula masa sai da shi naira da wannan ɗan ƙari da amma ko da mutum ya je gurin su haka zai siya shi zai yi su kai haka su. idan sun haka ya halatta don wancan ne ya sayar maka da wani abu cikin haƙƙinsa shi mai haja ne ya sayar maka da wani abu yanzu ba dan inda mutum zai je saya za a sayar masa ɗari ne amma tsakanin ka kai da shi kuna shi kai ya yau da gobe sai ya ce ya yadda in ka zo saya zai sayar maka naira casa'in kaga wannan goma shi ne ya baka wannan ya halatta fa kullu wa ni amri'a bari bari mu gama da wannan tukuna ka fahimci wannan magana ka fahimci an salka to shi kenan na bismillah dangane da wannan fatawa da gaba ce ne akan matan da ta ke cin haram tana ce a matsayin halatta ce mijinta yana yana ce da haramun halitta ya za kaman akwai wani hadisin da ya gwada wani bawan Allah wanda yake cin haramun kuma ya gima da haramun aka ce shi da tufafi da haramun sauransu mm-hmm. wanda ake gwada addu'ansa ba zai karɓa wurin Allah musu saboda matsaloli da ya samu kansa cikin wani to malam ba da mutumin da ya tashi aka ce da shi da haramun wanda tun yana yaro ba da mai laifin sa ciki Allah zai kama shi da laifin haramun ranar tashin kiyama eh wani a ah, ai tambaya ce zai kama shi da shi ah. shi kenan wala tazru wa ta tumzra a ah! ka rika fahimtar abin a hankali ba gawa za ka yi ba wala ta zurwa tun muzura ukura yanzu wancan ya je nemo haram ba yaron ya nemo ba ba matar ta nemo ba sai aka ciyar da yaron haram sai aka ciyar da matan haram ranar tashin kiyama sai Allah tambaye su haƙƙi ne suke da shi a wurin wannan mutum na dole ya ciyar da su Allah shi kuma ya tilasta masa dole ya nemi halal sai je ciyar da iyalinsa ta hanyar haramun su da suka ci halal suka ci dan ba su suka nemo haram ba ka fahimta da kyau amma shi a wurin Allah ranar tashin kiyama sai ya biya wannan bayani sai ya yi bayani na wannan abin sai an masa hisabi kan haramun da ya ta'amuli da ita shine a jiya muka ce ita matar zaman da take da mijin bayan ta san sana'ar ta haramun ne wannan akwai nau'i na yarjewa da sabon ubangiji a nan ne take da laifi amma ba kan taji ta nemo haram ba ba ta nemo ba shi wancan kuma hadisi kaga sun ba zakar zai yazo da safara wa mat'amu haram wa mashrabuhu haram a to wa guzziya bil haram kalmar guzziya da karshe aka kawo ta ma'ana tarbiyyar da aka masa ta gida ita ta sa shi ma da ya tashi sai zanto wannan shine sana'arsa tarbiyyar da aka masa ta gida kenan shi yasa da ya tashi sai zanto wannan ita ce sana'arsa wa guzziya bil haram fa annahu yustajabu lahu amma ba duk cewa dukkan wanda aka taba ciyar da shi haramun wanda shi ba shi ya nemo ba shi kenan yana cikin wanda ba karban addu'a su ba haka hadisin yake nufi ba na ba da gafarta yawa ba da da wannan babin ba eh yanzu muna akwai mutum yana da mata biyu eh. Allah ta suka gudu daya amma wancan tana da yaya ita daya matar wai ba dole bane a kanta ta kula da yayansa mutum ya kashe dole ne mana ya za ta ce ba dole bane dole ne ta taimaka masa wajen tarbiyyar yara eh dole ta taimaka masa inda taimaka duk abin da shafi hidimar gida wajibi ne mace ta yi tun daga girki har da dan adam da dabba wanda ya foni dan adam asma'u binti abi bakar siddiq ba ma wai dan mijinta ba dokin sa ita take zuwa ta masa ciyawa a daji manzon Allah ya ganta ta dauko ciyawa a bayan gari na dokin mijinta yace zai ki hau bayan kuma na rage miki ba rage miki hanya manzon Allah ya san tana yi ko bai hana ta da wannan ibnu kai ya kafa hujja kan cewa aikin gida gaba ɗaya wajibin mutum ina ba ta fahimta kaga to ta kula masa dokin sabon ballan sa saboda haka kuskure ne abinda mata za su ce wa ba lura ta kula da aiki sai ta dole ta kula da su matukar yara ne suna bukatar mai musu wanka suna bukatar mai musu wanki suna bukatar mai musu kaza dole ta ne ta yi musamman kuma ga ba kowa a sai ita ya zama tilas jabir dan abdullahi kan ne aka bar masa ma yan mata guda shida ya je ya auro saboda su dan shi ba zai iya kula da su ba amma ya aure ba zaura sai ka kula da su manzon Allah ya tambaye shi dan me da ka tashi aure ka aure ba zaura ba ka aure ba zaura ba ka aure ba zaura mana kai mata wasa kai maka wasa kai mata dariya kai maka dariya yace manzon Allah an bar mun yaya guda shida yan mata sai ni tsoro in karo ta bakwai in dora kai na wahala sai na aure ba zaura wata za ta kula da su manzon Allah ce lalle ka dace da daidai cikin tunanin da kai eh yana da shi yana da cewa mutum ne ya kawo eh. a takaice ya ba ko ko wani sayan kayan gyaran da kuma kai aikinka eh kuma ka ba shi mm. shi ne shi yana ga cewa da yake ba su ko ba shi sai ya ba da su kowa yana da nan yana da wani yanci zai kara wani abu kan kudi da ya nan kuma ya ga maka cewa da shi aka fada dan maganar da yace ba wani da na fahimci maganar sa ba banbanci tsakanin abin da ka faɗa da abin da shi ya faɗa ah. wanda yake cewa ne a wani kudi ta duba sanatan goce da ya kasa cewa masu mai da rasa a jihar goce a sarari ba ku laifi wannan ba da ga ake ba da zuwa gobe ina da duba a hankali a nan mala kalashi ya zama don musulman abinda za ku lura shi ne ko da wani lokaci ita mu'amala ta tsakanin mutum da mutum gaskiya ake gina ta da bayani za mu zo kan 'yan sadaka wa bayyana da asiriku da albayan shi ake gina mu'amala a kai yanzu mutum ya kawo gyara ya ce da Allah ya ka gyara mun mashin nan da abin da yake bukata a sayo a sa idan ya so ka yi mun lissafi da abin da ka saya da kudin gyaran ka nawa ne biya kaga ka je ka sayo abin da za a saya da kudin gyaran ka kaga sai ka zo kudin gyaran nan ka san abu kaza ka sayo kaza ne sai ka kara kudi a kai shine dai abin da ka so a kasuwa ya zama hain ciki amma kana zaune a nan ziyarar ya ce to ka je ka sayo duk abin da ka so kuma ka sa kayan bayani sai ka zo duk abin da ka sayo da na ɗari biyar da na ɗari shida da na ɗari bakwai duk sai ka sa kuma kuɗin gyaran ka kaza ne sai ka tana ai kuma na hau taxi ko na hau ɗan a na biya naira ɗari kuma sai ka sa wannan kuɗin abin da ka sa wannan ka ci haram ko ka ci halal halal don kai bayani dilla dilla dilla dilla dake dake ai ba kun gila baka ba gyara baka sayo kayan abin nan wannan sayo kayan ma na rance ne zaka saya shi kuma daga baya mai baka amma ba za a ce kasuwanci bane ba amma idan kun saba da mai kasuwa kullun na zo saya wurin wannan shi wanda kuke sayan gyara a wurin su wani na da ragi wani baya da ragi ga farashin kasuwa wannan abu na ɗari biyar ne amma wani saboda mu'amala da yau da gobe duk abin ɗari biyar in na zai rage min naira ashirin kaga wannan naira ashirin ta wuce dan in wani je ba za a rage masa ba sai in ni ne in mai kayan yaje da kansa ba za a sayar masa ba a wannan farashin sai ni kaga wannan naira 20 din alfarma ta ce ta wuce halal ce amma na riga na san 500 biyar ake sai sai in je in ce hamsin in ce 600 wannan haramun ne da mai kayan gyara da mai gyaran famfo da mai gyaran wutar kowane irin gyara ne duk sun shiga ciki آتك رجل منا عبد الله عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه nuna wa? Ko da mutun ya ce da bawa na kai da ne idan na mutu ana nan bawa na jiran mutuwar ka dan ya rabota da yanci sai kuma daga baya ka samu karayan tattalin arziki sai ka fasa wannan yancin kace kai na fasa kana nan a matsayin bawa yanzu ma sai da zan yi halatta saboda bai wannan mutum da ya shiga cikin halin bukatuwa manzan Allah ya sayar da wannan bawa Don ya nuna halacci to shi ne waɗansu malamai suka ce eh ya halatta mutum ya sayar ne kadai lokacin da ya kasance bukata ta tsananta amma in bukata bata tsananta ba haramun ne ya sai sai sayar waɗansu suka ce a Allah itlaq ko da bukata ko da ba bukata in dai ga ma ya fasa shi kenan daidai yake da wasiya mutum zai iya cewa ko da bayan na mutu abu kaza na wa abaiwa wani ka gana nan da sai ka mutu a bashi daga baya kuma ce kai na fasa kar a bashi in ka fasa ta fasu da wasiya da wannan altadbir duk da hukuncin su daya wato cewa da bawa bayan na mutu a yanta shi in ka ga ma ka fasa shi kenan amma dai abinda wannan zance ke nuna mana ko abinda zahirin wannan hadisi ke nuna mana shine ana yin hakan ne lokacin da bukata ta tsananta in bukata ta tsananta sai ka fasa amma in bukata ba ta tsananta ba me kuma na fasawa bayan kai niyyar aikin alkhairi وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد وانا حديثي أنكر قودة ميمونة وتوماتر النبي صلى الله عليه وسلم tace anna fa'aratan waqa'at fi samnin anna fa'aratan wata jaba waqa'at fi samnin ta fada cikin mai imma mai wanda yake daskararre imma mai wanda yake ba daskararre ba almuhim da ya samni mai kenan irin wanda ake girki da shi Fa ma ta tafi sai ta mutu a cikin sa fasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ana sai aka tambaye manzon Allah game da ita fa qala sai manzon Allah ce alquha wa ma haulaha ku jefar da ita mai wannan jabadin ko ta matan fera din da ta fada ciki ku jefar da ita wa ma haula da duk abin da yake makwabtaka da inda ta taba wa kuluhu sauran man kuma ku ci wajen amfanin ku da shi babu laifi an gane ku wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaito kuma Imam Ahmad da Nasa'i sun yi ƙarin ziyada na cewa fi samnin jamid sun nuna wannan mai da daskararre ne amma dai wannan riwaya ba ita ce tabbatacce ba cewa mai al itlaq alal umum shine riwayar Imam al-Bukhari kuma ita ake rinjayarwa akan dukkan wanda ba ita ba wato sai wannan ke nuna mana babu bambanci tsakanin mai wanda ya daskare da wanda bai daskare ba idan bera ya fada ko ta matan bera ko jaba suka fada ciki wato abinda ake yi sai a cire su a cire daidai duk inda suka taba sauran fa a iya amfani da shi idan ana so to menene alakar kawo wannan a cikin kitabul buyu wannan ita ce magana kuma gane alakar shine abin da ake kira da suna fikihu tunda kaga kitabul biyu ne sai a kawo hadisin da baya da alaka da sayi da sayarwa to amma abinda wannan ke nuna wa sai ibn hajar cewa irin wannan man wanda jaba ta fada ciki ko bera ko ta matan bera idan aka cire ta da daidai inda ta taba ya halata ne a sayar saboda ya halata ci tunda ya halata a ne ya halata a sayar shine alakar sa da babin kasuwanci mace ce tana da mai na kuli-kuli ta tara shi ta ajiye gefe guda sai bere ya zo fada ciki ya halatta ta ko bai halatta ba sai idan ta ɗebe daidai inda beren yake da dai inda yake makautaka da shi ta zubar sauran ya halatta ta sayar da kayanta ba ta yi haramun ba an fahimta ku? sannan kuma wannan hadisi nan take yana nuna mana cewa ashe bera da dukkan danginsa wato su ja ba kenan da ta mutan bera duk gaba ɗaya menene da su najasa domin da ba dan najasa bane ba da ba za a zubar ba an fahimta ku ba dan najasa bane ba za a ce a zubar da su ba sai ashe dukkan dangin najasa ne a kenan tunda kuma su dangin najasa ne wato ya haramta cin su tunda ko ya haramta cin su sai ka kama beraye da yawa sai wani wanda ba musulmi ba ya ce yana so ka sayar masa shi zai ci ya halatta ka sayar masa bai halatta ba saboda me najasa ne ina fatan kun fahimta kun ga dai wato wannan hadisi zai iya shiga babin kasuwanci ta hanyoyi daban-daban eh to matat wato da da da da rayuwa ce da da uh-huh. bari mu gaba da wancan eh eh wato kana ganin da tana da rai da babu ita kanta najisa ce ita kanta haramun ce ko da bata mutu ba haramun ce ita kanta eh. saboda me wato abu na zama haram in ma ta hanyar naman kaga abin da ya zama mushe dama ta hanyar naman na zaban yawa ya zama ya canja ya haka daban akwai abin da shi kansa kuma yana da dafi ita bera da dangin bera suna cikin alkawarin waɗanda suke tsuntsunka abu da hakorinsu galibi hakorin na ɗauke da dafi to shi sa ba a cin su wallahu a'lam وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم idza waqa'at al-fa'ratu fi samni fa in kana jamidan fa wa ma hawlaha wa in kana mayan fala hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan jafa ta fada cikin mai fa in kana jamidan in ya zanto daskararre ne fa wa ma hawlaha ku jefar da ita da abin da ke da makwabtaka da ita wa in kana mayan ne wato ba wai daskararre bane ba fala ta karabu to kar ma ku yi amfani da shi gaba ɗaya ku zubar da shi rawahu ahmad wa abu daud da imam ahmad da abu daud suka rawaito wa kad hakama alaihi al-bukhari wa abu hatim bil wahmi al-imam al-bukhari da imam abu hatim sun ce wannan hadisi akwai wahmi a cikin sa dan haka hadisi na da'ifi wancan hadisin da ya gabata shine sahihi na bukhari wanda babu tafsiri a cikin cewa in kana jamidan aw lam yakun jamidan. amma hadal hadis alladhi dhakara at-tafsil hadisi na da'if an gane ku? وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد وانا حديثي أنكر ودقى أبو الزبير أبو الزبير شيكما دقى جابر أن عبد الله yake cewa sa'altu jabiran an samani sinnauri na tambayi jabir dan abdullahi dangane da kudin mage wa ya halatta a sayar da ita a ci kudin wal kalbi da kare shin ya halatta a sayar da su a ci kudin faqala sai jabir yace da ni zajara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an zalika manzon Allah ya tsawatar game da haka zajara ba ma yace da ha ba zajara wanda ablagu minan nahyi domin duk inda zajara yazo yana nuna haramci amma na ha. kila ya iya nuna haramci kila ya iya nuna karhanci kadai amma in aka ce zajara to haramun ne kawai da wahida kenan bai halatta ba cinikayyar me mage sai da a baka kyauta ko ka tsunta ko da ke ba ya ce tsuntacciyar mage ba ta mage in ma ka tsunto ta za ta gudu gidanta na dana asali to amma dai ita mage dai haramun ne cin kudin ta ba a cinikayya da kudin mage an gane ko ita ce as-sinnawr to gafiya dai kan kaunar wahidan haramun ne amma mage akwai ta cewa ce zance mafi inganci bai halatta ba kowace mage bai halatta ba shi da zance mafi inganci akwai littafin kitabul at'ima fi shari'atul islamiyya duk wanda same shi yana da kyau ya duba shi zai ga wannan bayanin سألت جابر عن ثمن السنون والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد shi imamun nasa'i ya yi ƙarin kalmar illa kalba saidin sai fa karen farauta me wannan ke nufi ma'ana karen farauta ba a tsawatar cewa kar a sayar ba ko kar a ci kuɗinsa ba to amma wannan riwaya ita kanta shahadda ce ba tabbatacciya ba ce ba wanda shuzuz

cewa ka kawo ayar wala da ruwa da su kura akwai wani lokaci a cikin bayanin ka game da kukan mutuwa sai ka yi bayanin cewa idan mutum ya yi bayani wa biyararsa cewa al'adar garin su ne idan aka mutu aka yi kuka amma sai musu wasiyar cewa shi in ya mutu kada su masa kuka hmm. sai suka yi maka to anan wala da ruwa da su da kura to sai zan to akwai wani hadisi da ba zan ce ga inda yake ba wata mata daga cikin matan sahabbai lokacin da mijinsa zai saka masa wasiya cewa a kawo mana halal to nan ba zai iya zama cewa yana daga cikin hakkokin mata su ma idan mazajen su za su fita matuƙar ba wasiya wa da cewa ya kawo halal ba kuma da sanin su cewa haram take ci a nan zai zama to da ta zuwa da wasu da kuma ba sauka da wannan nauyi ba da ka fahimci abin da na faɗa yanzu da ba kai wannan tambayar ba rashin yin wasiyar ta ga miji cewa ya nemo halal ya nuna yarda ta da me da haramci to ɗazu a cikin magana ta nace in ta nuna amincewa ta da cin wannan haramun din ta yadda ba ta ko gizau tana da me tun da na faɗa wannan tun jiya ma tun jiya ba wani bambanci tun jiya na faɗe shi tara hankali ne ya kamata mutum ya lokacin da ake magana ko wace magana na ce ita idan ta ci bata ci haramun ba dan ya zama dole miji ya ciyar da ita ya zama tilas miji ya ciyar da ita to shikenan sai ya kawo abin da ta san haramun ne ta ci ita ta san hanyar da ya nemo ba hanya ce shirantacciya ba amma ita abin da ta ci ba halal ta ci ba tunda mijinta ya bata to amma yarda ta ci gaba da zama da mijinta ta san baya da wata a sai ta haram kuma wannan tana da bangare na zunubi saboda amincewa ta da me saban ubangiji ba bambanci da abin da ka faɗa yanzu ba bambanci sai ɗaya magana ita ce hmm. hmm. ai ba wai dole ne dan an ce abu haramun ne kuma ya zama ba duk abin da yake najasa haramun ne a ba ba dukkan haram ke zama najasa ba wannan ka'ida ce sananniya wajen malamai yanzu sanya zinari a wurin ka ne. amma zinari na jisa ne to wa alaikum salam eh? ya shiga cikin wannan kenan ga sharhin da malamin ya ce wal ma'ul wajibu bazlu za'iduhu huwa ma kana naqu bi'rin aw naba'a aynin aw nahar darin aw mashrabin min wadin ولو كان ذلك في أمر في أرض مملوكة ما دام الماء زائدا عن حاجة صاحب الأرض وليس عليه ضرر كبير من دخول المستقين أرضه yace ruwan da yake haramun ne a ce a sayar da rararsa shine abin da ya kasance na rijiya ne ko kuma ta idaniyar ruwa kake da ita a gonarka ko wani ruwa ne na kogi ka jawo shi kai masa hanya ya zo har gidanka ko wani ruwa ne na wadi ka kawo shi gidanka cikin kasarka ko cikin gonarka to wannan duk abin da ya karu kan bukatan ka ce za ka sayar da shi haramun ne matakar shigar mutane su dauka ba cutar da kai zai ba haramun ne wanda asalin mai ita yake yake yake abin da shi mai ita wane ne shi mai ita na farko shi ne ba bai hudu to sai sai shi ke nufin ce ya zama halin ne a sayar <laughs> ba bai hude bane ba shi sa aka sayar da aka sayar rijiyar gaba daya aka bada da kafi aka yanta rijiyar kowa ya sha ruwan kyauta biyar ruma da usman ya saya ba eh irin wanda masu ruwa suke sayarwa a ɗaibowa suka daga wani waje ko waɗannan duk kuɗin dakon su kuka biya su yan garuwa duk kuɗin dakon su ne aka biya su an bayyana ku wato ba ma son bude abin da zamu shiga cikin matsala mu kan mu kyale wata rana ma sake mai ta hadisi wa an ibn umar radiyallahu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha an bai'i habalil habalati wai wani malamin mu a Kano Allah jikan sa da gafara aka ba da fatawa ga wani talaka bawan Allah baya da wata sana'a da yake cike wata sana'a akwai magudi a cikin ta amma shekara 20 na yi bai san magudi ba ce ba ya da hanyar cin abinci sai ita sai ran nan yaje wazi sai aka bashi fatawar haramci sai wani ce kun kace shi da kun kyale sai ya karasa haka tun da bai san ba haramun ne eh, <laughs> yace ne wa Allah ya yafe masa to amma dai kuma wannan ba a kowane lokaci za a yi da shi ba wa zada fi riwayatin yayi kari cikin wata riwaya wa an bai idrabil jamali haka haramun ne sayar da bayi na rakumi wato mutum ne yake da rakuma a gidansa yana son haihuwar ta baya da namijin rakumi kai kuma kana da namijin rakumi sai ka ce a kawo namijin rakumin yayi barbara ga wannan rakumar dan ta samu juna biyu ta haihu amma kuma biya za ka yi wannan sayar da ake haramun ne an fahimta ko su laraba a lokacin jahiliya haka ciki idan mutum yana da rakuma mata a gidansa baya da maza sai je wurin mai rakumi namiji sai a yi ciniki haya za a yi rakumin ya zo ya barbara ga wannan ta matar kuma dan ta samu ciki dai idan ta samu ciki ta haihu ba dukiyar ta bace ta karu to dan aka sai ce to su ba sai da su kawo rakumin su ba haka dole sai an biya to wannan kuma ya zama haramun a musulunci saboda me saboda ba lalle bane dan yayi barbaran kuma a samu me a samu ciki shikenan kaga an sarda abinda babu shikenan har na doki komai ya shiga ciki shi yasa wani wurin yace zirabil fahli idan yace alfahal ya zanto namijin dabba sawa'un namijin doki namijin rakumi rago bunsuru kowane irin da na namijin shine alfahalu kenan an gane ko wa ni عمر umar الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم an asbil الفهل اشي gashi nan ma kusa shine bayi namijin dabba alfahal namijin dabba kenan wato shi ma manzon Allah yayi hani game da wannan rawahu al-bukhari imam bukhari ne ya rawaito wannan hadisi kenan sai dai mutum ya maka karamci ya kawo sa haka nan amma ba za a ce a biya ba wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an bai'i habalil habalati wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyya kana ar-rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntaja an-naqatu thumma tuntaju allati fi batniha muttafaqun alayh wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da cinikayyar habalil habalati cikin ciki wato su Larabawa a lokacin jahiliya sukan sukan yi cinikayya har wanda hankalinka kai yanzu ba zai karba ba dan ka san dai lalle jahiliya dan ita ce jahiliya in ba haka ba mutum ne zai zo raƙumarka tana da ciki to ba wai abin da yake cikin zai saya ba shi wannan abin da ke ciki in an haife shi ya haihu to wannan abin da aka haifa shi zai saya ya bada kudin yanzu to shi ne habalil habalat an bai da ku ya zama cikin ciki kenan wa kana bai'an yabta'uhu ga fassarar shi nan zai zo daga Abdullahi dan Umar yace wani cinikayya ne wanda mutanen jahiliya suke yin sa yabta'uhu arul jahiliya kana rajulu za ga mutum ya zo yabta'ul jazura ya sai raƙumi ila an tuntaja naqatu thumma tuntaju allati fi batniha ya zuwa lokacin da wannan taguwa za ta haihu ya zuwa lokacin da za ta haife abin da ke cikin ta cikin abin da ke cikin ta shi ma ya haihu kenan wato yadda suke yi ko mutum yayi wannan wai wai hikimar su shine idan akwai kuɗi a wurin ka sa iya salwanta kamar ajiya ce sai ka bada kuɗin yanzu ka ce rakumi kake so amma ba yanzu ba abin da ke wannan ciki idan ya haihu abin da ke cikin su shi nake so ma'ana sai zanto kamar ajiya ce ake maka lokacin da aka fasa ya ba amma wannan rigima za ta taso nan ta yi wa abin da ke cikin ya musu to ya za a yi kenan kuma riga an cinye kudin ka a shiga rigima waɗansu kuma sukan ce a abin da ake yi kai ne kake zuwa ka ce ga rakumi na sayar a ka sayar mun da wannan raƙumin zan baka kuɗin ya zuwa lokacin da wannan raƙumar za ta haihu abinda aka haifa shi ma ya haihu shine lokacin zan ba da kuɗin kaga ko ka sai wancan ne ko kuma ka kaddara lokacin biyan kudin wanda ka saya yanzu ya zanto shine lokacin mai da za a haife cikin cikin ta duk dai ma'anar tana koma dai ne kowanne dai haramun ne saboda a cikinsa akwai garar akwai rashin tabbas wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah shi kare da gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tara da mutum Allah tabbata gare shi na ha an bai'il wala'i wa an hibatihi yayi hani da dangane da sayar da wala'i ko bayar da kyauta na wala'i naha an bai'il wala'i wa an hibati manzon Allah ya haramta sayar da wala'i ko bayar da kyauta na wala'i wani hadisi muttafaqun alaihi me alakar wani hadisin da hadisin Aisha da ya gabata kar wani ce to Aisha ta sai wala'i Aisha ba wala'i ta saya ba Bayan ta saya amma ta shardanta me wala'i ya shigo ciki shi a kullace da kayyar kan wala'in tsantsa shine bai halatta ba mutum ne yake da bawa sai ya kantar da bawa yanzu ba yana da wala'insa ba to sai ka zo ka yi cinikayya da shi cewa wannan wala'in ka bani shi bayan na riga an da bawan wannan shine manzon Allah ya hana a nan gurin kun fahimci wannan da kyau wa anni bati ko ka zo kyautar wala'in ka ce to wane na yantar da wane ka gani ke da wala'in sa to wannan wala'in na baka shi kyauta shi ma bai halatta ba assalamu alaikum wala'in wallahu a'lam ba sani ba cewa ana wala'in ana gadansa yace nasu kamar nasu kalmatun nasab nan ina jan hadisin yana gaba bai zo kansa bane na'am amma da kamar allocation ba kama ka ba mutum allocation da saki haka zai iya sayarwa ma wani shi bai sai garwa sakin ba amma ya sai da suka da allocation wannan kan ba zai sayar ba ko ba kun gila ka sayar da takardar bai halatta ba wani ce a ah. to yanzu misali takarda ce ka sayar masa ka iya sayar masa da wannan kwangilar daga baya a soke kai kuma har ya baka riba yanzu ka dawo ka ce zai dawo ya ce ka bashi sa akwai garra ce akwai garra ce ya yi shi ba yadda sa ake amincewa ba yadda shari'a ake amincewa yanzu wani ba ya yadda ba rasa tana cutarwa ba kuma zai sha sai mace ta halatta tunda ya yadda akwai cuta ya sha na'am eh ya shiga cikin cinikayya ce ma ya shiga cikin cinikayya ce ma duk wannan daga cikin dabarun da bai halatta ba a yi su don suna bayuwa zuwa gari bake bai halatta ba bai halatta ba mana dan zai zama wasila zuwa ga wancan eh. sai ya a gidan ya baiwa dokin abinci shi mai dokin ya sharɗanta ma ko kai kaga dama shi shikenan ba shi sharɗanta maka wannan ya halatta yanzu shi nashi muka ba bada fatawa nashi hadisi na karshe wa ana bi ta radiyallahu anhu na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an bai'il hasati wa an bai'il gharari wannan hadisi yace manzan Allah ya yi hani dangane da bai hasati wato bai hasat al hasat din da ya tsakuwa suna yin wani cinikayya lokacin jahiliya shi bai hasat yadda yake shine sai mutum ya dauki tsakuwa sai a yi cinikayyar haja ga atamfofi nan da aka kafe nawa ka saya guda ɗaya na saya bisa ga kuɗi nawa kaza duk wanda tsakuwa ta fada akan ta ita ce na saya sai ya jefa ciki akwai mai tsada akwai mai arha akwai tsaka tsakiya to wannan haramun ne saboda za ku iya kulla cinikayya ya baka kuɗi kaɗan amma kuma tsakuwa ta fada kan me kan atamfa mai tsada ko ya bada kuɗi mai tsada shi kuma ta fada kan tsakuwa karama wannan duk yana daga cikin bai'ul hasa sannan yana daga cikin suran bai'ul hasa a zo fili mutum zai sayar maka floti amma kun ku ce mita kaza ko kafa kaza 100 by 100 ko 50 by 50 ko 50 by 70 a lissafa a biya sai a ce a'a iyakacin inda da zai fa tsakuwa ta tsaya iyakacin abin da na saya a ne kai yanzu har dubu kaza ce to zai jefa tsakowa iyakacin inda ta tsaya to nan ne fadin filin da ya tsaya to shi ma wannan akwai cuta a ciki dan ta iya yiwa ya kai nesa sama da hakkinsa ta iya yiwa kuma ya je tsakowar ta kuskure ta tsaya a kusa shi ko bata kai daidai kudin sa ba to kai da musulunci ba so ya cuta ko ba so shi ma a cuce shi kamar wanda ya zai da kanka a yanka kuɗi sai a kawai ka je ka ba yanda ka ci gaskiya bai kamata ba da irin lantin littafi da muke wani ya zo ce ya sayi shi naira dole da a bashi farashi guda daya in ya bada taimako ne ya bada taimako amma wani ya zo sai kwafi ɗaya naira dubu ashirin wani sai kwafi ɗaya naira dubu ɗaya wani sai naira ɗari biyar eh eh to su bada kyauta mana me na cewa ya saya shi fa cewa ya saya ya zan kare shi ka zo masa lauya kada daga nan wa an bai'il gharari haka manzon Allah ya hana bai'ul gharar bai'ul gharar shine dukkan kasuwancin da ya kunshi rashin tabbas duk abin da akwai rashin tabbas wajen sayen shi to manzon Allah ya hana shine malamai ke buga misali kamar raƙumin da ya mu ma gidansa ya gudu yanzu ya kullace na kai da kai na sarma da gudajen raƙumina ina zaka iya kawo mushi ballan sai ya zama naka kaga akwai garar a ciki min garra ya girru ne dama an gane ko to duka waɗannan da ya haramun ne daga sai mu takaita nan gurin abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi yafe mana wannan yake cewa fatawar da aka bayar ta halaccin ajiye kayan abinci wani malami ya ce bai halatta ba dama da abin duniya kan ai ba dole ne kowa ya ce ya yarda ba to shi ne wato su waɗansu mutanen abin da ke faruwa shine ba sa iya bincika masaloli gaba ɗayan su ko da ka ba su reference cewa su je su duba iyakacin inda suka tsaya su tsaya a wajen mai littafin fikihun duniya da ya kawo iktikari ya kawo wannan sharadin ba wanda ya ce idan ka sai abu lokacin kaka ya zama iktikari wannan bai zama iktikari ba amma ka sai shi lokacin bazararsa da nufin ya ƙara tsada ka sai shi ne iktikari wannan kuma tun jiya mun gama wanda kuma bai gamsu kaga ba ma iya tsare mutum mu ce masa dole sai ya yarda kamar da shi kuma ba zai tilasta mu ya ce mu kyale abin da muka karanta daga wajen malamai mai yadda da nashi waɗannan tambayoyin da ke hannuna duk ba su da alaƙa da karatun da muka yi na fi son in za mu yi tambaya mu yi tambaya da suke da alaƙa da karatun mu a ga su wani da zan fada saboda wanda na fada da su abin na faɗa da su shine kuma na bada reference akwai littafi wanda wani ɗalibi ya yi a jami'a ta riyad ahkam al-atai fi shari'at al-islamiyya duk ya lissafo tun daga dabbobi da tsuntsaye dangin waɗanda suka halatta da waɗanda ba su halatta ba da cikin littafin kowanne kuma yan akwai sabanin malamai zai faɗa kuma ya faɗi zance mafi inganci kuma ya kawo dalilin kowa daga cikin dalilan da suka fi ƙarfi ka fahimta ko yawwa wa alaikum salam eh bismillah sai a ya ban gane tambayar ba ya biya wani ya ba shi riba duk mai kayan yana nan shi ba a jikin da shi kuma ya biya kayan ba wanda ya ba shi riba ga shi ya biya kayan bai halatta ba wannan wannan bai halatta ba wato na ka sai hada a kasuwa kafin ka kai ka karba sai wani ya sai wannan hajar auren ka kuma har ya baka riba haramun ne bai halatta ba domin hadisi ya zo kan wannan ko hadisi cikin wannan babin da muke karanta kila gobe za mu ta kansa eh ina jin ka kama wuri cikin masallaci to wannan rigigimar ko ina ga tana akwai ta a Kano akwai ta a Maiduguri akwai ta a ina ne ga ta kuma yanzu nan aboci wallahi ni dai abin da nafi natsuwa da shi shine rashin kamawa da shi yake duk wanda yake so ya zo da wuri ya kama wuri shine magana kawai duk wanda yake san falalan sahun gaba ko sahun na ko cikin masallaci sai ya zo da wuri shine fi kwarai wannan idan ya zo yana cikin masallaci a rolar su ta wani zai fita waje sai a je wani abu sai da yana nan zai je dawo adalcin rayuwa shine idan ya je gama lalurar sai idan ya zo da bashi wuri shi ko da wani ya zauna wannan kuma akwai nasi ma baya halatta da mun ya tashi zai je dawo ku tsare masa wajen sa shine bai za ga misali mutum ya ya kada zai to wani lokaci wanda zai sai ta wani sarki wannan abu? Da aka yi da sa sai a ɗauki wani kuɗi a bashi a yi wa'ayi da shi cewa zuwa rana ta ɗauko lokaci ta zaɓe ta wasan kuma zai kawa to nan cinikin ya kaya sai a ɗauko sauran cikin kuɗin sa kwaci to shi ne hannun da kamar a to kaga wannan shine yana daga cikin abin da ya zama cinikayya guda biyu lokaci guda bai'a ta nufi bai'a akwai hadisi akan wannan wato ita jingina da ban ta halatta cikin shari'a ina son kuɗi a wurin ka kai ba za ka bani kuɗi ba har sai ka rike wata hajata ko keke ko mashin ko mota ko takardun gida ko shago ko wani abu wannan jingina kenan kuma ka'idar jingina ne kai da ka karba abin da ka karba nawa za ka jingina din ba za ka yi amfani da shi ba sai fa in abin nan ya zanto kamar dabba ce wadda za ta cinye maka ciyawa da dusa kuma za ta sha ruwanka kamar jinginar doki jinginar jaki ai za ka ba shi abinci to kina ya halatta ka hau kuma don saboda wannan abincin daga baya amma in mashin ne sai dai ka je ka aje in shago ne sai dai ka kulle amma ka sa yan haya ciki bai zama jingina ba kenan ba kenan ina fatan kun fahimta na ba da jingina shago abinda kawai za ka yi shine na riga na baka takardun da ke nuna wannan shago yanzu yana hannunka na wani amma ka rike a hannunka ba za ka dawo ba sai na baka mai kudinka shine magana idan ka sa yan haya a cikin wannan yan hayar ka kudin ba naka bane na wani ne mai shagon kai yanzu mallakar shagon ne take hannunka mu'akkatan zuwa wani lokaci ko mai jona da kyau ko gida ko shago ko menene haka ake ka ka'idar shari'a to ne abin da ka faɗa ka ce wai sai mutum ya rike sai a yi ta niki eh ka dawo da kudi na wannan wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba dan ba rahama a cikin wannan wannan babu rahama a ciki shi kuma ka'idar bashi da jingina rahama ce mu'amala ce da tausayawa a cikin to amma yanzu wannan tsakani da Allah dukkan mutumin da ya zo ce ya zuga jingina shago amma ko mu yi cinikin shagon kaza ne da haka yanzu ga waɗansu kuɗi in ka dawo da su daga nan zuwa lokaci kaza to shi kenan shagon ka zama naka in baka dawo da su ba sai dai in yi maka ciko dan girman Allah shi wanda ya bada wannan yana fatan wannan ya samu abin biya baya fata wannan fatan kadai bai isa sharri ba mummunan fata na baya son dan wansa ya samu abin biya bai halatta ba wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai Allah ya kama gobe insha Allah duk wanda yake da duk wanda yake da bukata ta alheri Allah shi biya mana gaba daya